duniya ya saka muku akan hakan. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم daga cikin waɗanda ba su je yaƙin tabuka ba akwai wasu mutane da ba su da uzuri don haka aka jinkirta lamarinsu zuwa ga hukuncin Allah da abin da zai zartar Allah zai hukunta abin da ya ga dama a kansu, ko dai ya musu azaba in ba su tuba ba, ko ya karɓi tubansu in sun tuba. Allah ya san wanda ya cancanci masa uquba da wanda ya cancanci a yi masa afuwa, kuma shi mai hikima ne a cikin shari'arsa da tsarinsa, waɗanda aka jinkirta lamarinsu, aka ce su je sai Allah ya yi hukunci, su ne Muraratu ɗan Arrabi'u, Ka'abu ɗan Maliku.